بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan safiyar ta Lahadi 21 ga watan Zulqa'ada a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da bakwai ga watan oktoba watan goma shekara ta 2012 miladiya alhamdulillah za mu tashi a babi na takwas a cikin kitabul wasiya a karatun wannan littafi mai albarka littafin muwatta malik babi na takwas shine babu jami'il qada'i wa karahiya babu jami'il qada'i babin da zai tattaro mana batutuwan da suka shafi alƙalanci walkarahiya karahiya da abubuwan kuma da ba a so ya zama na an siffantu da su shine babi na takwas ana sai ce qala rahimahullah haddathani malik an yahya bin sa'id أن أبا الدرداء رضي الله عنه كتب إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي فإن كنت تبرئ فنعم لك وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار قال فكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهما وقال ارجعا إلي أعيدا علي قصتكما متطبب والله qala yace haddathani malik imam malik ibn anas ya karanta da ni wannan an ibn sa'id daga malamin sa yahya ibn sa'id al-ansari yace anna abu darda lalle abu darda wanda wasu ka ce shi uwaimir wasu shi amir sahabin nan farkon yakin da ya hallara shine yakin uhudu ce lalle anna abu darda lalle abu darda

wai zan je arrama hurmuzi eh eh arrama hurmuzi akwai wata mimin da ba fara aha arrama hurmuzi kasan yawa arama hurmuzi arama hurmuzi abu abdullah arama hurmuzi wasu ka ce al-asfahani ana kiran shi salmanul khair farkon yakin da ya hallara ne yakin khandak ghazwatu gololo yakin gololo yakin ahzab abu darda ya rubuta doguwar wasiƙa zuwa ga salman al-farisi radiyallahu anhuma abinda wasiƙa ta kunsa an halumma ilal ardul muqaddasa cewar ya ka salman al-farisi ta so ka hadu a ƙasa ka zo ƙasa mai tsarki fa kataba ilayhi salman sai salman ya sake rubuta mai wasiƙa ya mai reply kenan ko ya maimai da saƙon wasiƙa ya ce innal ardu la tuqaddisu ahada ai ƙasa ba ta tsarkake kowa ba ta tsarkake mutum daga zunubinsa ba ta tsarkake shi ba ta daga daga daraja ba ta mai wani abu wa inna ma yuqaddisu al-insana amalu abin da ke tsarkake mutum shine aikinsa kowa ga ba tsarkadan mutum ya je ƙasa mai tsarki ya je aikata barna ba abin da abin za ka ce ma idan maka da maje ne ma zunubin ya sake karuwa a kan nada domin Allah ta'ala ce wa man yurid fi bi ilhadin bi zulmin nuzqi min azabin alim saboda ka duk wanda ya yi nufi aikata mummunan aiki a wannan birni mai albarka Allah zai ɗanɗana mashi zazzafar azaba ne Allah ya tsare mu yace wa inna ma yuqaddisu al-insana amalu abun sani kawai mutum aikin sa ne yake tsarkake shi wa qad balagani annaka ju'ilta tabiban tudawi yace labari ya zo min cewar ka samu likita kana yin magani ma'ana ka naɗa wani a matsayin alƙali idan wasu abubuwa sun zo shi kake turawa ya hukunci tsakanin mutane in ji salman farisi yake ce ma abu darda shi abu darda yana sham ba da yake ba daidai nan ban abin da yake fayan kunta tubari'u in ka kasance kana warkarwa ma'ana wani alƙalin da kasa yana aikinsa ana maganin cututtuka Fani ni'imma mahi, to madalla da wannan hmm? Fani ni'imma malak, to madalla da wannan abin da ke ma'ana ta tsoratar nisa ke da abin da ke wa in kunta mutattabbiban in ko ka kasance kana kokarin koyan likitanci ne fahzar an taqtula insana to kai hankali kada ka kashe wani fata da na sai hakan ya zama sanadiyar shiga mutum wuta kisa haka kawai Allah bai yafe wa mutum ba sai Allah ya banka sha wuta idan neman magani kake yi sai ke a hankali saboda duk wata takarda da aka bai wa mutumin da za a mai operation ko aka mai kaza ya sa hannu in ya mutu ba komai in ya mutu waye duk wannan tsakanin ku ne shi da yi operation din ko shi da yi barnar har ya zama sanadiyar rasuwar mutum wannan takardar da ka sa hannu a kai ba za ta amfana mai komai ba a gaban Allah subhanahu wataala saboda ka duk wanda ya yi likitanci ya kashe mutum da kuskure ko ya kashe mutum da ganganci ko ya kashe mutum akwai hukuncin kashe mutum a kansa ranar alkiyama zai yi bayani ko da kuwa waɗanda suka kawo mara lafiya kawai sun je sun ɗauki gawa sun wuce ai kaddara ce kaddara ce sun wuce ranar alkiyama zai yi bayani ina fata mun gane karatun sosai kasan sai ka dana cewa an ba mutum takarda in ya cike takardar shi ai ko da an yi rashi wannan babu komai wannan babu komai ne a hukuncin ko na duniya kuma wannan babu komai din ko ba kowa take shafa ba akwai waɗanda yake za su ce sam a tafau ba su yadda ba kaga sun danna asibiti ko sun danna likitan ko sun danna ƙungiyar likitoci da a ƙara a ta bugawa a kotu kaga ana ta binciko takardu to duk wannan dai a nan duniya ne ranar alƙiyama sai Allah ya yi hukunci mun mu sani a harkar likitanci aiki ne daban-daban akwai aikin likita da ke busha da ke mubashir ɗan aikin kun gane akwai aikin wanda yake shi ya ɗauke numfashi ne ma'ana idan idan aikin zai ɗauki tsawon awa uku to aikinsa shine ya sanye mai allurar da za ta ɗauke shi awa uku da ya je sai kuskure mai allurar awa biyu an yi awa biyu da fara aiki sai sai mara lafiya ya farka sai mara lafiya ya farka don allurar ta sake shi yanzu gangancin daga yana ka samu daga likitan da ke aiki ko daga likitan da wanda yake allura kaga akwai likitan allura shi aiki shi kawai ya sarrafa numfashin zuwa wani bangare shi kuma wannan aikin shi ya fuskanci fidar shi kuma wannan aikin shi zo da wannan katon kutin da ke dauke da abin nan almakashi da wukake baki ɗayansu aikinsa kenan abin da ya yi digiri kenan ya karatu a kai ya san adadin wukaken da ke ciki da likita ya ce mai ko kaza mai ko kaza mai ko kaza ya sani ya san adadin wukaken da ya zo da su ya san adadin da aka yi aiki da su aka zo likita ya gama aiki sai man toto wuka a cikinsa aka dinki a billah waye shi ma likitan ba zai da sana laifin ba amma shi da yi karatu akan sanin wukaken aiki kai ga shi ma yana da nashi kasan da lokacin da ya zo da su ɗakin fiɗa guda kaza ne to me sai da aka gama bai lissafa su kafin a dinke mara lafiya ya tabbatar da sun cika ta yadda ba a yi tsimbaran wata a cikin ciki ba daga za ga abubuwa ne masu kowa yana da nashi saboda kuma mutum sai ya hatara sosai da sosai Allah ya tsare mu baki daya Allah ya tsare rayukan mu ya tsare rayukan al'umma musulmi gunta yan tsabbi ba in ka kasance koyon likita kake yi ke hankali idan ka kasance an dakatar da lasisin asibiti kaza likita kaza likita kaza an dakatar da lasisinsa in ka kasance koyan aiki kake fahazarto kai a hankali an taktula insanan fadar holan nar ka shiga ka kashe mutum mutum hakan ya zama sanadiyar shiga mutum wuta idan Allah bai yafe mishi ba to kaga mun na yi mana magana ɗazu cewar abin da abu darda ya yi shine alkali fa ya naɗa kuma a man dubi yaran da salman farisi yake mai yake mai yaran cewar ya ji cewar ya samu likita ko ya zama likita yana kaza yana kaza yana kaza domin me domin ai alkali kamar likita ne a cikin al'umma kamar da za a ɗauki mara lafiya rangaranga a tafurin likita hakanan za a ɗaibi fada ana dambe ana ashar ana kumfar baki a tafurin alkali kuma cikin taimakon allah ga abubuwa sun lafa fakana abu darda abu darda sai ya kasance da wannan sako ya kai gare shi idza qada bayna sunayn in yi hukunci tsakanin mutum biyu ashe kun ga ba likita na ewa ga waɗanda suke cewa majas ga waɗanda suke cewa ya halatta a samu majas wannan ya zama majas kenan ko kuwa in shiru ko akwai majas ko babu <laughs> ka wuce ilmul bayani kenan ko ba karanta man'u jawazil majaz ba fil munazzal lil abudu wal ijaz ba zai mai sunan zaman eh man'u jawazil majaz fil munazzal lil abudu wal ijaz منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ما لي ذاك تمي إيه منع جواز المجاز شو أنا اللي تبي muhammadu al-amin shingidi ne ya rubuta shi da ake ta rikici wai akwai majas ko ba majas sai ce man'u jawazil majas hana cewar akwai halaccin samun majas filmu nazali a cikin abin da aka saukar me kenan an saukar da shi ne litta'abbudi wal itas to da yake kaga ka dubi yaran da ya amfani da shi da yake littafin haka ce ta shafi mantiki ta shafi balaga ta shafi mai hatta sunan littafin sai da ya kwankwasa shi kaga ya sha bamban da adwaul bayan fi idhar qur'an bil qur'an sunan littafin kawai saboda za a yi an yi bala'in larabci a ciki sosai da sosai an yi bala'in hatsana a ciki akan dai abin da ya shafi matas alhamdu da kun je da magana ciki bada hmm? kana nufin wata wazana bibin isra'il bahara lafazin ta wazana fakana abu darda idza qada wa yasnain abu darda ya kasance in yi hukunci tsakanin mutane biyu thumma adbara an sannan sai suka kada kai suka tafi da mai kara da wanda aka kara kenan ko nazar ma sai tsaye kallace su wa qala sai ce irji'a ku dawo irji'a ilai ku dawo zuwa gare ni a'ida alayya qissatakuma ku maimaita min labarin ku ku sake maimaitawa dan ya sake tabbatar da hukuncin da ya musu mutatabbibun wallah tabbas kan neman gyara nake yi ban gama kwarewa ba kuma mai ta dama ya ce mutatabbibun mai koyan aikin likita da ga babu ya ce ni tabbib ne ba tabib ne tabib ba shi ne wanda ya kware ya kammala komai ba ta ga lafazin ya kware kuma akwai taskiya taskiya a ciki eh in aka ce wani professional ne wani ya kware masanin kaza ne so shi kuma ya ga baya baya ba a tunanin kuskure a wurinsa sa to amma za ga shi kuma wanda ya karanci abu ko boko ya karanta ta bangaren addini za a ga kullum yana nuna cewar bai gama kwarewa a ciki ba wanda yake kuma kofa a buɗe take ta neman gyara dan da an gyara mishi kuma sai ga ya samu gyara din qalar kun da ji babu jami'ar qada kenan ko saboda haka alƙali sai ya hattara sosai da sosai sai alƙali ya hattara makwara hattara dan tantance bayanai da bin diddigi da bin kwakwafi abin da bai sani ba akwai dama ne ya daga ƙara zuwa wata kotu ya tura ta zuwa wata kotu kada mutum ya je kawai uh, yana ko da wani abu a zuciya shi ko dama yana jiran a kawo abu ko da wasu abubuwa ko ta atifa ta ja shi ko tausayi ko wani abin nan ya ja shi ya kasa yin hukunci da abin da yake daidai sai ya tura ƙara zuwa wata kotu ya ce tafi ƙarfinsa kenan kawai ƙala rahimahullah وسمعت مالكا يقول من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد إن أصيب العبد بشيء وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الأمر عندنا قال مالك رحمه الله عز وجل وسمع قال وسمعت مالكا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا إنه يوقف ماله بيدي وليس له أن يحدث فيه شيئا ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق قال وسمعت مالكا يقول يتي ما مالك ابن أنس yana cewa man ista'ana abdan duk wanda ya nemi taimakon wani bawa wani bawa ya zo zai wuce sai ka ce don Allah rike min nan da Allah taimaka min kaza da Allah loda ma abu kaza kuna ji bi ghairi izini sayyidihi yayi hakan ne ba tare da izinin mai bawan ba fi shay'in lahu bal ga wani abun da yake wannan abun yana da daraja yana da kima wa mithlihi ijara wa li mithlihi ijara irin wannan aikin da kace bawa ya dan taimaka maka ya dan rike maka irin shi ma ana ba da lada ana daukan ma'aikaci ne wannan aikin amma daga gani kace dan yi maka din haka ana haka ko ba yi fa huwa daminu lima asaba al-abd to sai ya biya duk abin da bawan yi sai ya biya wani abu da ya samu bawa din duk abin da ya samu bawa sai ya biya ma'ana garin ɗaukowa sai ya kari ko sai ya targaɗe ko wani abu ya faɗo mai duk sai ya biya in usibal abdu bi shay idan bawan wani abu ya same shi kenan wa in salimal abdu idan kuma bawan ba wani abu da ya same shi faƙwalaba sayyiduhu ijaratuhu lima amil sai mai bawan ya aiko ya nemi cewar sai ka biya shi wannan aikin da bawa ya yi maka fa zalika li sayyidihi to wannan mai bawan ya samu wannan damar ya nemi wannan abun ka biya wa huwa al'amru indana mu kuma wannan shine al'amarin da muke akan shi anan birnin Madina da watakila aikin zai ga cewar inda wani zai dauka inda kodago zai bayar za a yi aiki za a biya ne sosai amma da ya ganshi bawa ne sai ce dan riki dan tattara min nan haka ashe wannan dan shi kuma yana ganin bawa ne ko bari ya tsaya ya tattara mai to ɗayan biyu a wannan lokaci idan wani abu ya samu bawa sai ya biya karaya ce targaɗe ne jin rauni ne sai ya biya shi zai ɗauki nauyin magani ɗaya kenan na biyu kuma idan sai ɗin shi ya ga wannan fa aikin da ya ɗan tattara maka ɗin nan fa da yi aiki ne kuma irin wannan aikin ma sai an biya zai ce to ai za ka biya wannan kudin aikin da bawa ya baka sai kuma mutum ya biya قال ya ƙoli ya ce na يتي ناجي امام malik ابن انس yana cewa fil abdi dangane da bawa ya kunu ba'dhu hurra bawan da yake sashin sa dani wa badu mustaraqa sashin sa kuma bawa ne mutane biyu ne suke da bawa kaga zai yi aiki yau lahadi ga wani gobe litinin kuma ya yi ga wani tunda su biyu suka tara kuɗi suka siya sai ɗaya ya yantar da shi mana da zaidu da amur ne suka sai shi yau lahadi ya yi aiki ga zaidu gobe litinin ya aiki ga amuru jibi talata ya aiki ga zaidu shekarar jibi laraba ya aiki ga amuru citta ya aiki ga zaidu citta kaho ya aiki ga amuru ka gani ko to haka sai zaidu ya yanta shi shi kuma amuru bai yanta ba haka sai zama na yau yana ɗago gobe yana eh, eh a wani ba zai ci gado ba ba cikin magada duk da haka tunda yana da wani kansa-kanso na bauta kun lura da maganar ku qal sai ya ce innahu yuqafu maluhu yadi imam malik ibana ce to shi wannan bawan za a bar dukiyarsa a hannunsa walaysa lahu an yuhditha fihi shay'a amma duk da an bar dukiyarsa a hannunsa ko da wanda yi da ladan da ya samu duk suna hannunsa amma ba shi da hurumin da zai yi abubuwa da yawa a cikin da kuɗin shi ne walaisa lahu ba shi da dama an yi hudisa fihi ya yayi wasu abubuwa da kuɗin walakin na ya a fihi sai dai ya samu ya ci abinci da wannan kuɗin kako in shi zai ci zai ci samu mai mai kwame kenan ko eh wa yaktasi bil ma'ruf kuma zai sanya tsitira shi zai dinki shi bil ma'ruf da abin da shari'a ta yi da shi sabanin a ce mai gidan shi ne zai masa ko mai gidan shi ne zai girka mushi ko mai gidansa ne zai dafa mushi fai za halaka idan bawan ya rasu famaluhu lillazi baqiya lahu fi hirrik to dukiyarsa shi bawan kenan tana ga wanda yake shi yake kula da shi an kaga dai an dai abin da ba ba ko Allah ta'ala ya soke qala maliku rahimahullah قال رحمه الله سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضا كان أو أرضا إن أراد الوالد ذلك قال رحمه الله كركم أنت القالن كيف وسمعت مالكا يقول ناجي إمام مالك ابن أنس ينا تشيوا الأمر عندنا الأمر عندك غرمنا مدينة أن الوالد للي ما هي فيه uba kenan yuhasibu waladahu zai dinga lissafa ma zai dinga lissafa ma ɗansa bima an faka alaihi duk abin da ya ciyar da ɗan min yawmi ya kunu lil waladi mal daga ranar da ɗan ya zama yana da dukiya na don kana au arda na don wannan dukiyar kuɗi ne tsaba au ardon ko kuma haja ce in aradul walidu zalik in hakan in mahaifin yana son hakan ya ga zai iya hakan yana da wannan damar eh. Eh? Eh. yana da dan yana da dukiya da yake da dukiya to a wani lokaci uban ya samu ya dinga lissafa ma abin da ya kashe mishi in eh, zai biya shi kenan in dan uban ya gada in uban ya so haka ba zai biya shi a an kawo sharɗin in yana da dukiya in uban ya gada mai yin haka wato kulura da abubuwan hisa ko ga da zan shiga matashi na ce muku alƙalanci ne fa kun lura na ce muku alƙalanci ne takan yiwu da uban uban yaron da mahaifiyar yaron sun rabu zai iya yiwa ko zai iya yiwa ba zai iya yiwa ita mahaifiyar yaron ta tafi ba ta gida uban ne yake gidan ko kuma yaron yana hannun mahaifiyar kawai rana tsaka kawai inda uban yake aiki sai kamfanin ya ce ya bai ma yaron da aka haifa don karirin mota ji guda uku ko kuma ya buɗe mai shaya duk da kaga wani hadiyatul umar ne mun ci ba shi kyawai kun gane ko sai aka ce wani inda uban yake aiki sai aka ce an ba yaron dubu ɗari ko dubu ko miliyan uku an buɗe mai akawanci da miliyan uku su bin san me ke faruwa ba to haka yanzu uwa za ta ce me eh kun shiru uwa za ta taso shi ma kuma uba zai taso inda a ce tare suke da komai zai zama zai zama da sauki <laughs> kaga yanzu za a raba uku ne uba ya dauki daya uwa ta dauki daya daya dauki daya tunda miliyan uku ne ai da ba gado bane ne. Kullum da kyau ko ko ko a'a za a ce kowa ya lissafo abin da yake kashe maɗani ita ta lissafo tana sayan famfas shi to haka shi ma sai ya lissafo yi zago ce alƙalanci ne lokacin da aka ce a lissafin sai abin ya ɗaure maka ke sosai da sosai almin da ya kasan hukunci ɗin قال رحمه الله عز وجل وحدثني مالك عن عمر بن عبد العزيز بن دلاف المزني عن أبي أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ألا وإنه قد دان معرضا فأصبح قد رين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداء نقسم ماله بينهم وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب Hmm? ai malamai karatu da daɗi yake wallahi karatu zai fayyace maka al'amura sosai da sosai wa haddathani malik imam malik ibn anas imam al-a'imma imam darul hijra ya garanta da ni wannan an umar ibn abdurrahman daga umar ibn abdurrahman bin dalaf dan dalaf al-muzani wanda ke cikin kabilar banu muzaina anna rajula min juhaina lalle wani mutum daga cikin kabilar juhaina kana yasbiqul hajj ya kasance yana rigirge huce gaban alhazai je can gaba in ya je can gaban alhazai ina kenan kam kenan eh fa rawahila sai je sai irin abubuwan nan da ake dora irin sirdi din nan ka san sirdi daban abin da ake dorawa a gaban sirdi din wani da ake tokarawa da shi ake zama a kan shi eh na rakumi shine rahila kenan sai ya je ya sassai waɗannan fa huli biya sai ya ƙara masu kuɗi kaga zai yi gaba ya je ya siya in ya je ya gama siya a inda ya tattara a ƙauyuka da komai da komai da alhazai sun zo shi kuma fa sai sai musu nan da alhazai sun zo sai sai musu thumma yi sara sannan sai haka yake sai ya sake yin gaba fa yasbiqu alhaj sai huce alhazai gaba ɗayan su sai je ya tattara ya siya in ya siya da alhazai zo sai ya sai musu sai ya ƙara kuɗi fa aflas ana nan sai bashi ya mai katutu har yake ga gwamnati ta dakatar da shi taɓa dukiyarsa saboda koken masu bashi ya yi mata yawa don idan koke ana bin shi kuɗi wane ya kai wane ya kai an kai ƙarar wane kuɗi an kai ƙarar wane kotu ta gafa cewar ƙararrakin da ake kawo mata na wani na basu suka ya yi yawa ta sa a je a duba dukiyarsa aka je aka duba dukiyar aka ga mawai ko dai a yi kankan da abin da ke ciki da bashin mutane ko ma bashin ya nemi ya zarta to a wani lokaci idan alhurama masu bashi suka nemi kotu ta dakatar da shi taɓa kuɗi dukiyarsa kotu tana da wani ta dakatar da mai shagon taɓa abin da ke cikin shagon Allah ya sauke Allah ya tsare ana cikin wannan hali fa rufiya amruhu ila Umar ibn Khattab sai aka kai kare shi zuwa ga Umar ibn Khattab faqal sai Umar ibn Khattab ya dogor huduba a cikin huduba da yake cewa la yaghurrannakum siyamu rajulin wala salatu walakin انظروا ila صدقه إذا حدث وإلى أمانته إذا تمن وإلى ورعه إذا استغنى amma بعد أيها الناس فإن الأصيفئة أصيفئة جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ألا وإنه قد دان معرضا فأصبح قدرين به فمن كان عليه فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداء نقسم ماله بينهم وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب هكو عمر بن الخطاب يتاشي وانا دوغور هدوبا ya ce amma ya ce na kalto mana daga sauran hudu ne da ke cikin abin nan azurkani ya ce la ya gurran na kuma su yamu rajin wala salatu kada yawan azumin mutum da sallashi ya rude ku <laughs> ka gane wani da ke ko kana kasuwa kada yawan sallar mutum da yawan azumin sai rude ka walakin zuru ila sulikai ka kallaci gaskiyarsa idan haddasa in yi labari in yi magana ka tsaya ka harari gaskiyar da ke ciki akwai gaskiya ko babu yawan sallar shi kawai karka amintar da shi lokaci guda yawan azumin shi kawai kada ka amintar da shi ka in ba haka ba sai ya dema tintintin ya zo da kuɗi jami a hannu ya ce kuɗi ne ga sunan an sai kaya ya sai kaya ga sunan naira dubu uku ne kawai suka rage kaga gudun dubu talatin ya saya dubu ashirin da bakwai na kirga su dubu uku yake so ka ba shi ya cika zai ji biya kuɗin nan da minti kaza zai kawo maka ɗara <laughs> da ana yi hannu sai ce ma gasu dubu ashirin da bakwai za ka so ne jarin ranar kana zaba dubu uku ga cikin shi kenan sun zama dubu talatin haka za a je a samu wani a ce gasu dubu talatin talatin da biyar ne kuɗin ake bukatar su kawai ka ranta mai dubu biyar zuwa an jima zai kawo kirga su dubu talatin ne ga su sai kuma sai ga ina duk yan dubu dubu ne mai na kirgawa ba da ya ce zai kawo ba sai ka bashi dubu sai ka bashi dubu biyar yanzu ya hada nawa kenan talatin da biyar kenan umar bana khattab ya ce wallahi kai da yawan azumin mutum ko yawan sallashi ta yaudare ka ta rude ka a'a ka tsaya ka kallaci gaske shi in yi magana wa ila amanatihi idza tumina ka tsaya ka kallaci amana shi idan aka amince mishi wa ila war'ihi ka tsaya ka kallaci tsantsenin sa idza staghana in yi wadata in mutum ya samu wadata ba to anan zaka tsaya ka kallaci tsantsenin sa amma da dama ana ana ha maza ha mata hannu baka hannu kwalya, ya ce maka yana tsantseni ba nan zaka kallaci tsantseni sosai da sosai wani da zarar ya yi dukiya zai ga wannan ya fara zai irin samu amma da za ga wannan nisfu sat ne kuma haka ke ba sai ga ya ce a wannan shaddan mai tsada ce to ashe waccan da yake yin da nisfu sat Wani ya shigo shadda mai kyau da moto sai da je ɗauko moto ka zama ya fi kyan da sai kaya manyan ka sai kaya na ya yi cikin gina mai dubu ɗari da talatin an karo da kayan ga yi sai ce mai motar tuba ne dubu ashirin da biyar ne yake ce mai direban gina zan je in ƙaro sai mata gida to ne bai mai motar da mai kayan na ya tattaye ba ya amshi da dubu ashirin da biyar ya bar mai bai ba da kuɗin kayan ba ba kuɗin kayan mai motar da ya fi dama ya ga motar can ya ɗauka daga daga wani ya je ɗauko kaya ya dama ya face shi ya gana ba shi kuɗi ana nisa ba ya dubu talatin da mai idan shi amma shi motar da ya ce wala sun da kuma kaya ka bayan ya zuwa sai kayan ma an loda shi ba gami mota ya tabba an loda kaya a shi eh. me zai hana ba da buwa shi na gida ya ce to dubu talatin ne sun gaba ne gidan ka aure sai ce a wurin samun dubu talatin ba zan baka da shi na gida yana ba shi janibe da na yamma shi kun ji labarin shi mai mai kayan ya yi ne ya yi ne ya bin ba duk mai kayan ba jure mai kayan dole mai kayan sauki kayan shi mota ya tafi kayan shi amma da bai wani ah, ma wai abin da aka karanta ba ma wai ka gaji cikin manyan manyan kayan shi babban alaji aka ba to kaga a can ma aka ce aka ce zaki a cikin kasuwa ka ya yi a ne kuma ba gane kuma da kamar ne kuma ce za a zaki ba za ka kan kun ji bin da ya zartara kuma na shi kuma direba aka zartara ne to ko shi ne da ka mutu shi haka suke yi wallahi ya ce da zai karo ya bashi ya bashi ga kan hado da mai amota shi ma na dubu ɗari da me zai hana ba shi da da gano kuɗi ba biya <laughs> wato ya rage zai da wani kayan a dama haka ne a nufin dama hikimar da ya haɗu a ya rasa ba da bai bai ko ko siyo ko sisi bai ba ba ko sisi dama ya hikima ne dun dai shi kuɗin mai moto ka gane ya wuce ai bai ta ko sisi Allah ya sauke Allah ya sauke shi mai kaya ba zai da mota sadaka ba san ba shi amma Allah da kaya gaban shi man ka bibita shi mai mota bai san ba a ba ya zai sani bai san ba a ba bai san sani ba shi bai san an biya kuɗi ba san biya ba eh. tun da haka sai ya nuna ya ci da gadar shi ne aka wanda mai shagon wani aka ce gaskiya haddi kai kana da yaudara an ka ce ma ya taimaka ya ba lemun dubu dubu da kusa zai ci bude da ya wani da an ka ce ba ai dan wani ma ya za a haɗa da kaya ba a ba kuɗi ba saboda shi mai mota abin da ya gani inda bai ta loda mai kawo haka zai zai ba da kuɗin shi ba amma ganin an loda kaya ya ɗauka kuma an biya an kuɗi shi yasa ya yi imanin da zai ba da kuɗi wallahi kuma wani lokacin ba lalle ne shi kuma a ga laifin sa shi da bai bayar inda in ya ba da wani abu zai iya sai a iya gazgata hmm. in ya ba da wani abu zai iya gazgata cewar an hana baki wannan kuma zai iya kawo haka Allah ya tsare mu baki da kun gani ko kun ji magana Umar Khattab ko yace ayyuhan nas ya ku mutane fa innal lallai lalle usayfi wanda yake wannan shine rajulun min juhaina kenan usayfi'a juhaina usayfi din na dan kabilar juhaina radiya min dini wanda ake cewa an yadda da addininsa wanda kuke ganin kun yadda da addinin sa wa amanatihi da amana shi din nan an yi qala sabaq alhaj da ake ce da shi ya riga ya huce alhazai ko ya huce su da ayyuka ko ya huce su da hada-hada ala ku saurara tun da yanzu kun gane shi wa innahu qad dana mu'rida lalle ya dauki bashi shine dana mu'ridan kuma ya kiye biya ya kau da kai to kun ga yanzu wannan yaban shi ake ko zamman shi ake Zanmu ne duk da cewa radiya min dini wa amanatihi ba ana yaban shi bane fa asba qadari na bihi sai ya waye gari yanzu bashin ya riga ya maimaye shi ya mai katutu fa man kana lahu alaihi dainu duk wanda ya kasance yana bin usaifi a bashi falyatina bil ghada gobe zo ya same mu naqsimu malahu bainahum za mu raba dukiyar usaifi ga masu bin shi bashi eh kaga kotun umar bin khattab ta tabbatar da ana bin shi bashi ga kuma to abin da ya saura a hannunsa shi za a daddaga wa masu bin shi bashi wa iyyakum wa dai umar bin khattab ya ce ka shaidun ku da bashi ku kiyayi bashi fa inna awwalahu hammun bashi farkon su bakin ciki ne wa akhiru harbun karshen shi kuma yaki ne ka lura da bashi yake farko in mutum yana so ya karɓi bashi a wurin ka, duk ya sanya da zai dinga lallama yana ka yana share maka takalmi yana maka kaza yana maka kaza yana maka kaza yana maka kaza amma karshen sai gaji ana fada ana yaki kaza ana sai an kira dan sanda a kira dan sanda dan sandan ya ce ya ba ku dama ku sulhunta kanku wani lokacin ga shi ma abin ya fi karfinsa sai ya sake koma station charge office ya sake karo wani eh

in kuma firawuna ya kuma sa ya kuma sa ya ci kudin ya zai yi kaza bai ce a ba firawuna akwai rago firawuna jiya jiya nan ba to ya fi da aka je can nan shine jiya yan sanda suka ce masu in ya wuce karfe shidan jiya bai kai masa kuɗi ba to ya san dama ya riga ya gaya shi ya zama ɗin har gidansa ya je gidan su an gani ya sanda ya ce to shi ne shi ya sa hannu karfe shi da sai ce a da Allah daga masa kama ba zai iya kawo kuɗin yau duk da cewar a haƙo mai fir'auna wallahi malam a kiyaye bashi abin ba abin sai a hankali bashi wai bashi ba suka huta ko bashi abubuwa bashi rarura ne abinda bai kai ka ɗauka ba kar ka ɗauka an taɓa cin bashi domin a gyara a gyara a gyara kujerun ɗaki eh? <laughs> a ci bashi domin a yi anko abin da yake kwata-kwata ba larura ba bashi da alaƙa ma da larura da ka a kiyaye al'amura ɗin kada an ce wai bashi gwamnati ma ana binta bashi bashi hanji ne cikin kowa akwai don mutum so yake in ga mutum yana faɗan wannan karka bashi bashin kayan ka. قال رحمه الله عز وجل باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا قال رحمه الله قال يا حيا سمعت مالكا يقول السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا أو شيء اختلسه أو حريسة احترسها أو تمر معلق جذبه أو أبصره أو سرق أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها إن ذلك في رقبة العبد لا يعد ذلك الرقبة قل ذلك أو كفر فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطى وأمسك غلامه وإن شاء أن يسلمه أسلمه وليس عليه شيء غير ذلك fasayidu fi zalika bil khiya kar ku manta babu jami'ar qada muka kammala na takwas to yanzu waɗannan babi din na tara da na goma duk suna magana ne suna yi bayani ne akan wancan babi din yace babu ma ja'a fi ma afsada al abid babin da yazo zai mana bayanin irin barnar da bayi suka yi idan bawa yayi barna ana faɗa ya raɗe ma wani ya rade ma wani kai ko ya jima ko ya balla wani ko ya ga wata kaza ya buge ya je ya baki ta ya gasa an gane ko ko kuma wani toro ya samu toron agwagwa ya buge ya gasa shi suka koma bayan kushewa suka je suka cinye ya abin zai kasance je ƙara rahimahullah sami ai kaga toron agwagwa duk bai kai bai kai yanke hannu ba e to aka ga wannan sa raƙumi ne ai aka raƙumi ya huce abin na ai dawar wura ka tabi sa ya biya ba yi ninka mi kuɗi قال رحمه samitu malikan ya kola sunnatu indana abin da yake sun aujire ko kuma bayi suka jima wasu ciwo fi babu ma ja'a fi ma afsada al-abid abin da bayi suka lalata suka bata aujire ko suka jima wani rauni qala yahya yahya ibn yahya al yace samitu malikan ya kola naji imam malik ibn anas yana cewa a sunnatu indana abin da yake sunna a wurinmu a nan garin mu darul hijra fi jinayatil abid akan abin da ya shafi barnar da dabbobi suke jinaya criminal kenan abin da ya shafi abin nan rauni anna kullama asabal abdu cewar duk abin da bawa ya je ya aikata min jurhin rauni ya ji min jurhin na ciwo jaraha bihi insanan ya je ya ji ma wani rauni aushe in ikhtalasahu ko kuma wani abu ne ya je ya dauka a ɓoye. wani abu bawa ya je ɗauke ya silala ko sane sane akwai sane ko shine masu yankan aljihu ko yan sane kenan akwai kuma ya suke cewa ba sa ban in mai abu ya gani a shi abin sa eh budala eh? ba sata ba in mai abu ya gani a bashi sa ita ake yin ta eh ai ya dauka ne kuma naka ya ɗauka ci gaba da kun akwai abin da yake wai naka ne zai zai dauka a gaban ka ya ci gaba da harka da shi ba zai dama da shi ba sai in kayi ka ce naka ne in ya ci naka ne sai ce naka ka zai lalace kai

sai ɗauke shi Allah ya sauke Allah ya tsare mu shi ne ya ce aushe in ikhtalasahu ko kuma wani abu ne da ya ɗauke shi a ɓoye kamar sani au harisatan ihtarasaha ko kuma dabbar da take kiwo ne a can gefen duwatsu irin da awaki din da suke fita jeji haka gefen dutse su je su yi kiwo to da suka dawo daga kiwo kafin su dawo dare yayi kaga tsakaninsu da su da gida akwai dare ya gifta kenan kawai sai aka yi awon gaba da wata irin wannan dabba ita ya kira harisa wanda yake an riga an ta riga ta yi kiwo kafin ta shigo kuma dare yayi aw tamrin mu'allaqin jazzabahu ko kuma wani wani dabino ne gashi nan a sama ya nuna sai suka kada suka kado shi kaga ba wai batun ya dauki ɗaya ko biyu ba a kawai ya kado dabinon ya taru ya je ya je sayar da shi aw absarhu ko kuma ya bata shi aw sariqatin saraqaha ko kuma wata sata ce ya je sata amma laqata alaihi fiha bata kai matsayin da za a yanke mishi hannu ba Hmm? kama mai kenan kama tsoron agwagwa ko da shi ma wani ne fa wani tsoron agwagwa tsada ne da shi kamar zakara mai girma fi kamar kamar fa inna imam malik ibn anas yake cewa inna zalika fi raqabatil abd duk waɗancan abubuwan da muka faɗa suna wuyan bawa ne da ya aikata la ya'adu zalika raqaba baya huce wannan wuyan na bawa ya kai ga wuyan wa me shi baya huce wuyan bawa qalla zalika aw kafa kaɗan ne ko yana da yawa in ba yadda muka karanta a baya ba in ba bincike ya nuna cewa ai me shi baya ciyar da shi abinci ba a ga idan yi bincike tabbatar da mai shi baya ce da shi abinci kamar da makaranta wasu bai sun tara raƙumi sun sun babbake fa in sha sayyidu idan mai bawan ya ga dama an yi hutu ya kimata ma aka ga gulamuhu ya je ya bayar da abin da kimar abin da bawan shi shine gulamuhu abin da yaren shi ya hallakar sai ya je ya biya wannan shine abin da ya shafuwa mai gida au afsara ko ya je ya biya abin da bawa ya lalata au aqla ma jaraha ko ya biya diyar abin da bawan shi ya ji na rauni idan wani ya ji ma rauni shine aqal kamar da zamu zo mu yi kitabul uqul ba hankali ba kullum ko in kuma mun ji da izinin Allah za a bayanin me alaƙar diyya da al'aqlu au akla ko ya biya diyar matar ha abin da shi bawan ya ji ma wani ciwo a ta sai je biya wa amsa wa gulamahu sai ya rike bawansa shi wa kenan shi mai bawa yana da zaɓi na farko eh laifin da bawa ya yi bai hau kan shi ba to amma kuma laifin yana nan kan bawan bai saraya ba yana da zaɓi na farko shine ya je ya biya barnar da bawa ya yi sai ya rike bawansa zaɓi na biyu ba in sha in ya ga dama an yi sulimahu ya je ya miƙa bawan aslamahu sai ya je miƙa bawan Wale su alaihi shay'un ghairu zalik ba shi da wani abin da ba wannan ba mana ba za a kulle shi ba kenan fa sayyiduhu fi zalika bil khiyar anan yaron shi yana mai shi sayyid din mai bawan kenan yana da zaɓi yana da zaɓin ya miƙa bawa yana da zaɓin kuma ya je ya biya abin da bawan ya ɓarnata. na'am a zai danka bawon ne ga hukuma ba shi ya aikata ba sai a ga bawon ya za a yi a biya waɗancan wataƙila bawon ya yi ɓarnar naira dubu hamsin shi kuma an sai da shi dubu sittin yanzu misali da ta za ta iya ta sa shi ita eh, ai yanzu hukuma da ita ke da ijtihadin ta ga wannan hanya za ta fito shi dai mai bawa mai barna ɗaya ya ce bai yafe ba shi kuma mai bawa ya ga kai bawan nan fa gaba ɗaya kuɗin shi fa dubu sittin ne sannan barnan nan ma da aka lissafa mai yayi dubu hamsin eh, to yanzu ya sake sayan bawa fa kenan ko gane ko shi yana ganin in ma bawan ya je zai sayar a kasuwa dubu sittin zai yi bawan yanzu ga shi da ya mai barna ya jayo barna dubu hamsin shi da ya bada dubu hamsin kwale ya ɗauki bawan ya miƙa shi ga hukuma ta rike shi in ya so duk ma dai da ake dai in dubu goma za ta dawo ta dawo amma ba ta dawo dai ba abin nan dan ta kuskura kaga ya ce kalla au kafir sai je ya rikito barna da tafi tsada kuma eh ana na ana shi ne bawan nan da bawan nan da ya ce eh za a da dubu za su iya yarda ya ce a ba a cika mai dubu to ai shi za a hasashen shi ne zai ke dubu hamsin wataƙila gwamnati ce ta je kai kasuwa bai wuce dubu arba'in ba a zon lokacin gwamnati ta sai da abu shi ma sai hankali eh kamar ba bayi ba ne a ba ba kai malam to kasan suka yi barna da yawa haka je yaron wani kwanci ya yanke lura dama malama ake zuwa karba. ai tunda su dama lam bul hulum kamar matsayin uba yake gare su ai nan wani yaro ya fi kiwon ya kare shi ya ga ka ce yi in shi ne mana ai matsayin matsayin uba su kake ranan ba da kosi ah, ina ruwa sai ce zan yaron nan na nan shi a shi amma ba zan iya ce da shi ba zan ke mana kuma in kai shi wani asibiti a treatment sa ba tunda hmm. dai kawai ya karya ne shi ma da malami almajiri na da ya bi wani keke sai na ɗauke shi na kai shi gidan doli mai dole ma na kya dama abokiya da ce mai kai ta ɓaci kan ku same ni guri kala kala kala sai dai ko kayan kararansa da wani. da mana sun yi da ake dole romo na riga na dafa wanda sai kuka isa gidan da wanda haka wani dole haran nan allah ya sauke sai na ji wani ɗan gaya a gida ya fara ce da zai a ba kuma ne a sayi na gida da ya ba biya ba ba shi ba biya ba na tsakanin ku ne yi amma karka mata ni yanzu ba alkali ba ne karanta hukuncin muke yi ka ce mene eh. ne eh Eh. Eh. eh ya dangana da yaushe ta yi idan da rana dabba ta yi barna to akwai sauki-sauki ga mai dabba ya ta buga shari'a don al'asulu mai gona shi zai tsara gona shi da rana ne da daddare kuma mai dabba ya tsara dabbarsa idan dabba ta fita da daddare ta je ta yi barna kai tsaye mai dabba zai biya shine ma'ana idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin fa ha sulaiman wannan fa hukunci muke karantawa ba hukunci muke zartarwa ba eh <laughs> ala baka kala ya haike nan qala rahimahullahu azza wa jalla babu ma yajuzu minan nuhul ya sake dawa ko minan nahal minan nuhul kyaututtuka abin da ya alata a na kyauta قال رحمه الله حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه قال حدثني مالك يحيى ابن يحيى الليثي يكي حدثني مالك امام مالك ابن انس امام الائمه امام دار الهجره عالم المدينه يا كرنت الدني عن ابن شهاب دغ ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري عن سعيد بن مسيب دغ سعيد بن مسيب وند كوكي kira ku lura fa tun da muke magana nan cewa nake wa kuke wanda kuke kira kun lura ban taɓa cewa wanda ake ce da shi a ta mutakaddimi na ba sai dai ce wanda kuke kira kenan akwai yiwuwar za ku binciko kenan anna usman bin affan radiyallahu anhu qal lalle usman bin affan Allah ya kara mushi yadda ya ce usman bin affan kusan a cikin dukkanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya fi kusa da manzan sallallahu kamar shi yana da alaka da, manzo sallam ta hanyoyi da yawan gaske don uwan shi ne na jini kun fahimci wannan da ke ko don uwan shi ne na jini eh eh ai yana da alakar shi ta kusa ina nufin banda Ali bin Abi Talib tunda Ali bin Abi Talib din cikin gida ne ai anan sallam shi ya rike Ali bin Abi Talib kun lura ko don wallahu abu talib din dai rayuwa ce wallahu haka dai rayuwa ce babu abin hannu haka sai ana sallama kuma abu talib shi ya riki manzo Allah sallallahu saboda haka shi kuma manzo Allah sai ya riki dan abu talib din ya riki aliyu shi ya riki shi ya mai aure kun lura jumlar ko shi ya mai aure kuma shi ya auren kuma shi ya auren mai da yashi wanda suka tsaya tsayin daka akan auren sune Abubakar da Umar su suka tsaya tsayin daka akan auren Ali bin Abi Talib da Fatima aka yanke sadaki ma sadaki ma ko dai sai na Uthman ya dauko kudin ya ce gashi eh waɗannan waɗannan sahabban uku kun kuma ka gashi kamar haka Allah ya kaddara Abubakar da Umar da Uthman Abubakar da Umar su suka yi ta ba da shawarar da auren tsakanin alubi na bi Talib da Fatima sun tsaya tsayin daka sosai kan batun auren auren Aliyu da Fatima da aka ake magana sadaki Usain na Usman ya ciro kuɗi makoran kuɗi ba ranar da za a yi bikin batun auren za ku ji makoran kuɗin ba a maganar wai ya kai naira miliyan guda na kuɗin Najeriya a yanzu hakan nan eh eh eh a'a ku lura rasulun ba kuɗi ya sa ba shi rasulun idan zai yi aure in zai auro shi ke ɗiban kuɗi tsaba ya bayar a matsayin sadaki ka je ka duba sadaki rasulun da ya bayar babu ƙasa da naira dubu ɗari babu ƙasa da naira dubu ɗari biyu babu ƙasa da haka a sadakin da ya bayar amma idan shi zai aurar ba kuma ya ba kuma ya matsawa kullum da ke ku in shi zai aure baya matsawa kwata kwata sallallahu alaihi wasallama to amma idan haka yanke maka sadaki dubu ashirin da biyar sai kai kuma kake gana ai tafi dubu saba'in da tafi dubu ashirin da biyar sai ka kara mata ashirin da biyar ka ce Allah ya saka da alkhairi sun yanke maka sadaki dubu ashirin da biyar kai kuma ka kara mata ashirin da biyar ga sadaki ta dubu hamsin ina ba ta kuma wannan da ke ku saboda sai na Uthman ibn Affan Uthman ibn Affan zunnurain wanda ya auri ƴaƴa mata biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake mahasadan shi kuma suke mai hasada akan wannan ni'ima suka ce ai manzan Allah bai haifi kowa wai banda Fatima eh wai saboda kada ku ce yana da wasu ƴaƴan kenan saboda ka dan su aibanta manzan Allah su aibanta shi ba komai bane a wurin su kun gane wannan da ke ko wannan da ya zo ya yi fim yake aibanta a sallama tsinuwar Allah ta daɗa tabbata a kansa ai kafin shi ya shi ya aibanta shi ne ta ɓangaren fim da yi to waɗanda suka aibanta shi ta ɓangaren bai iya karanta wawo ba suka aibanta shi na cewar ya ɗaya ya haifa kasan kasan aibanta wa ka ya a ce duk ba yayanka bane kuma shi waɗannan abubuwa me nake faɗa muku nake ce muku karatu gaba ɗaya fa ba inda mutum yake zuwa karatu sai wani wuri sai kuma juma'a ta yi ya sai jarida almizan shi kenan littafin ba ha ganin wani ko ana karanta qur'ani ko ko ta'alimi aka je sai dai a yi caji an yi wa yan uwa abu kaza a wuri kaza an musu kaza a wuri kaza amma a ce an sa littafi kaza yau ko ana biyan qur'ani ko ana tafsiri ko ana waye waye duk babu ba ba wai almajiran ba shi kansa malamin ma da ake kiran malamin ma nakan jin saurare su shi kansa malamin ma to ko korona ma na kasa kasa shi malamin sa domin yana ba shi ba ta jami'i yake ba kuma ba ta yake wallahi malamai wannan ba ulaika alladhina hada Allah wa bi hudahum an zo an raba abin nan za mu zo mu yi batun auren sai da Fatima radiyallahu anha az-Zahra bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da Ali bin Abi Talib ka ji suwaye suka tsaya akan auren su waye tawaga su waye kaza su waye kaza su waye kaza waye ya bada sadakin su waye suka waye ya kaya kaza waye cire kuɗi ya ce ayi kaza an narkar da kuwa su waye suka kashe kuɗi akan abu ne babban gida ne kuma babban gida shi manzo Allah kuma bai dauki komai akan hakan ba su waɗannan guda ukun ka ji matsayin da suka yi rawar da suka abin nan ai ba za mu ce rawar da suka taka ba ko karatun da suka biya ɗabi'a ce ta ɗan ataba haushi ko ji eh, saboda haka za ka je da al'amura suke ai auren fatimatu zahara da Aliyu bin abi talib radiyallahu anhu ba karamin aure bane ai ka ji manyan da suka tsaya akan aure da usman ibn affan a zamanin shi ne ba aka ce ifriqiya da yaki ba batalin sai na suka iya eh, da suka iso hannun libya arewacin afirka da suka haka sai da suka shiga hatabarstan har sai da suka wuce jarjan suke gabashin duniya sun shigar da musulunci wurare da yawa wani gashi nan ko ƙauyensu da ya baro bai koma ya da addini ba ya zo yana ta zagin waɗancan sahabban da suka yake eh ko inda ya ji sai na Uthman sai da ya shigar da musulunci wuri kaza wuri kaza a zamanin shi ne musulunci ya kai kaza a zamanin sa ne musulunci ya kai kaza duba hidimar da ifa a zamanin shi ne aka hada qur'ani ciccip muke da wannan kwafi din na qur'ani khalas kafa bihi fadla wannan ya ishe shi ya zama falala wannan qur'anin da ake karantawa aikin sa ne eh qala yace man hala wala man nahala waladan duk wanda ya bai ma dan shi karami kyauta lam yablugh a an lam yablugh nuhula a lokacin yaron bai kai matsayin da zai karbi kyautar ba kuna jina da kyau ko duk wanda ya ma yaron shi kyauta a lokacin yaron da bai kai matsayin da zai karbi kyauta ba ka san sharadin kyauta ita ce ka karba in mutum ya ce ya baka kyautar abu kaza ko ka zo ka karɓi kyautar abu kaza sai ka zo ya ce kat la abin nan ka dan yi hakuri fa kar ka ce ya saba maka alƙawari dama daga cikin sharɗin kyauta shine ka karɓa in ba ka karɓa ba mai ita yana da mai janye ko ku karanta a hashiya ba ya fa'ala na zalika lahu amma sai uban ya shaida ma yaran wa ashhada alaiha ya kafa mata shaidu abubuwa nawa kenan biyu fahiya ja'iza wannan kyautar ta yi wa in waliyaha abuhu ko da baban shi ya ci gaba da kulawa da ita aidewa za ka ji yana cewa inda matar shi ta haihu ya ba yaron tinkiyancin ko ya ba yaron wancan ragon ko ya za ka ji irin waɗannan kyaututtukan da ake yi ai ba wai lalle ya ɗauki kuɗi ya baya ba eh ba shi kamar tinkiya sai gari gari su kaɗa da tinkiyar na kai ta kasuwa bayan kuma ka shaida da yan uwansa haka yan kulayen yara da wasu kaɗan girma da maman shi da maman shi da kishiyar mamansa ka ce da yan sa. da aboki zama maman shi eh, ka ba shi wannan abun cewa wannan fa akwai na wani ne wannan akwai ta wani ce eh, wannan akwai ta wani ce to gari fa yayi gari fa sai ko ka ɗauka ne kawo gawa ne yana ranar da Allah ya kawo buɗe sai ka so mai wata قال مالك رحمه الله الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يلي إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن قال رحمه الله الأمر عندنا wato ina son mu fahimci yadda musulunci fa ya karada al'amuran mu gaba daya ka fahimci da malam yace wala illa an yaf'al fi'lan hatta yahkam hukm hatta ya alama hukm Allah fi ka san fa akwai hukunci a ciki ya rage mutum yayi tambaya ne kada mu dauki hukumun Allah ya takaitu ne akan tsarki da alwala an ramalan yayi kuma sai azumi kada mu dauki hukunci ya takaitu akan nan ya takaitu kan komai ne na sha tambaya a asibiti ana cewa ka kawo kuɗi zai ma ƙarin ruwa ka taɓa tambayar hukuncin ƙarin ruwa eh to ƙarin ruwa ne asali ka ce ya halatta ko saboda ruwa ne to ya halatta ƙarin jini in ya halatta ya halatta ka so jini a ƙara ka sa akwai bambanci ya halatta ƙarin jini ga jini na a ɗiba a ƙara ma wannan ya halatta ƙarin jini ka je ka so jini wanda yake hurmat alaikum mai mutautu wa dam kuma ka zo ka sai ka zo a zuba shi ina fatan kun gane magana in ya halatta ƙarin jini to ya halatta a sayi jinin a ƙara ko ya halatta kari ne amma tabarru'i ake yi wanne zai bayar a ɗiba a zuba ba tare da an siya ba shi yana cikin abin da ba a siya قال رحمه الله أن من نحل ابن له صغيرة دون ديبي ما دنش كرمي كوتا يباشي كوتر ذهبا زيناريا صابة أو ورقا كو أزرفا ثم هلك سنن sai yaron ya rasu ko kuma wannan abin da aka bashi ya ɓace wa huwa yalihi shi kuma uban shi wanda ya bada kyautar shi yake kula da wannan innahu la shay'a lil ibn min zalik to tun da ya halaka kuma babu wani abin da za a bai ma da illa an yakuna al-abu azalaha bi ainiha sai dai idan baban ya cire wannan dukiyar gundarinta ya ajiye ta ya ce wannan wani ce au da fa'a ila rajulin ko kuma ya ɗauke ta ya bai ma wani yace wannan na wani ne cikin yara na ga ta ka ci gaba da kula mai da ita wa hali libnihi inda zalika rajul ya cire ta ya bai ma wani mutum daban yace gashi ku dinga kulawa da ita to anan sai ta bata to za mu tsaya mu kallaci ya aka ta bata in akwai sakaci sai an biya yace fa in fa'ala zalika in hakan ya aikata haka fa huwa ja'izul libni to wani lokaci dukiyar tana nan wajen yaron nan sai an biya shi wannan babi na goma da muka karanta a kitabul wasiyya shine ƙarshen babi a juz'i na biyu a mota malik alhamdulillah rabbil alamin wannan ba karamar falala ba ce mana gode ma Allah subhanahu wataala akan wannan dan ba kuma ta ba mun faro juz'i na biyu ne tun daga kitabul jihad kun tuna kitabul jihad shine juz'i na biyu wanda yake shi ma kusan daidai irin wannan lokaci mun dawo karatu shi ne bakwai ga watan shawwal ma'ana ka mun dawo karatu ne bayan hutun azumi da karamar sallah tarihi ina kuma yake nuna mana ranar hudu ga watan shawwal na 1430 a hudu abin nan bakwai ga watan shawwal 1430 daidai da tara ga watan tara abin 26 ga watan tara 2009 a gan shi juzu'i na biyu da izinin Allah maɗaukin sarki darasi mai zuwa za mu shiga juzu'i na uku na muwatta malik shine abin da ya shafi kitabul itiqi walwala muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana faɗan abin da yake daidai da bayanin yadda kowa zai gane subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da kuma aiki da abin da muka karanta